Jama'a barkanmu da waraka. ni ne naku wanda na saba kawo muku tutorial game da yadda za ku samu kuɗi kuma game da za ku yi ko ta mining ko kuma ta hanya online to yau akwai wani shafi da na samu kuma ya kamata in samu kushi tun kwana biyu da suka wuce amma da yake na tsaya na gwada shafin ne kuma na gwada ya yi don haka duk wanda yazo zo channel ɗin nan yau kar ya manta ya subscribing kuma ya liking kuma ya sharing bidiyon nan domin ya kara min kwarin gwiwa to jama'a yau shafin nan na gwada shi kuma ya yi na gwada sun biya ni to ka yi rajista kamar yadda zan nuna muku daga farko a ƙarshe za ka verifying za ka yi komai da komai zan nuna muku shi daki by daki kuma jama'a kar ku manta wannan bidiyon dai kana so ka gane shi kuma ka yi me na yi ya yi daidai to ya zamanto cewa ka kalli bidiyon nan tun daga farko har ƙarshe kuma jama'a duk wanda yake da da ko matsala ko bai gane ba ko ya tsaya a wani guri zai iya yin tambaya kuma insha Allahu ba da daɗewa ba zan mai replying kuma an san shi zai samu kuma jama'a kar ku manta zan sa muku link ɗin nan guda biyu duka a description amma sai ka fara cika link ɗin farko kan ka je ga zuwa na biyu to shi dai shafin nan an buɗe shi ne yadda za ka inviting ɗin mutane duk wanda ka kawo za a baka naira dubu huɗu shi ma za a ba shi dubu hudu, kuma ba za ka iya cirewa ba sai ya kai dubu goma sha biyu don haka a ƙarshen bidiyon nan zan nuna muku nawa shafin kuma zan nuna muku kuɗin da kuma na cire kuma zan nuna muku na sake cire wani ma yana pending zan yi ƙoƙari in ga na yi bidiyon nan da sauri da sauri don kar na ɓata muku lokaci to abu na farko shine ga shafin farko da za mu je in kwafe shi sai in zo sai in zo in saka shi a wato browser na kuma jama'a kakar ku manta wannan shafin zan nuna muku shi daki bai domin domin haka shi sa kuka ga na buɗe email ɗina sabida za ka verifayin komai da komai lokaci ɗaya. Yauwa jama'a kun ga yadda shafin ya zo ya kawo mana. To suka ce abu na farko zan saka email ɗina kar ka manta kar ka yi mistake a gurin sa email ɗinka domin in ba haka ba ba ka iya verifying ba kuma wannan email ɗin ba zai ƙara amfani ba kun ga ina amfani da email ɗin nan da na da na buɗe sabida na yi amfani da nawa sai za mu ce ce sai za ka zaɓi password ɗin da kake so idan kana so ka karanta wato dokokin idan nan. sai ka danna rajista bayan ka gama cika bayananka. Kamar yadda kuke gani shafin ya buɗe kamar haka, kun ga suka ce ka duba ɗin ɗinka an tura maka. da pin ɗinka da kuma password ɗinka da na sa a nan. Haka kar ku manta password ɗinku password ɗinku ne kar ku buɗe ma wani ko kuma wani ya gani. Don haka ni ma zan ɓoye password ɗina. Kun ga na danna don Ya sake dawo da ni baya. To yanzu abin da zan yi shi ne zan je zuwa ga email dina na zo nan kun gani update ga email din ya zo kamar yadda kuke gani kun ga email din ya shigo ga username ga username a sama ga pin ga password za ka clicking akan activate account Yawwa kun ga ya activate na account ɗin to yanzu zan je in danna don ya kawo sai in sa username ɗina sai in goge sai kuma in sa password ɗin da na saka shi ne sai na psychology yawwa kamar yadda kuke gani ga shafin ya buɗe kamar yadda kuke gani ga shafin ya buɗe suka ce nan balance kaga total ɗaya suka ga an ban an bani wato dubu hudu to amma dubu ɗin nan ba zai fita ba sai ya kai dubu sha biyu kaman yadda kuke gani bari clicking bari in danna akan draw sun ce iya abinda zaka iya cirewa ƙasa shine sai ya kai dubu sha biyu kuma sai ka gayyato mutane kaman guda biyu haka to an mun kusan gamawa da shafin nan kamar yadda kuke gani na danna akan profile inda za ka canza email ka canza suna contributor wallet address da za ka sa adireshin da za ka cire kun ga sun ce ba mu sa ba babu withdrawal kaga suka ce duk lokacin da ka cire kuɗi zai iya kaiwa awa ashirin da hudu ko kuma awa saba'in da biyu kwana biyu kenan. Nan in za ka canza password, nan za ka duba network activate direct, za ka duba in mutanen da ka gayyato idan kai tsaye ne shi ne za ka gan a nan kuma ba kai tsaye ba ne za ka gan su a nan. Ka gani? ba kai tsaye ba ne su ma za ka gansu a nan kuma duk wanda ka gayyato inda ya yi cika komai kamar yadda duka na cika shafi na farko da shafi na biyu to zai zamanto cewa za a ba shi dubu huɗu kai ma za a ka dubu huɗu to kamar yadda kuke gani kar ku manta na ce muku a ƙarshen bidiyon nan zan nuna muku nawa account ɗin kuma insha Allahu zan nuna muku To yanzu abu na biyu mun gama da wannan shafin na na farko za mu je ga shafi na biyu. To don haka bari ku ga yadda za mu yi. Zan dawo in danna nan sake kwafan shafi na biyun da na ce muku shi ma zan bar muku shi a description za su zamanto su ne na farko da za ku fara gani a ƙasan. bidiyon da zan sa sai yanzu nan na ƙara ce in sa sai na danna zuwa ga shafi na biyu kamar yadda kuke gani shafi na biyu yana loading yawwa kun ga yadda shafi na biyun yake yana kan buɗewa shi kuma wato ma'ana shafi na biyun nan shine a nan za mu buɗe wallet ɗin da za mu riƙa cire kuɗin ta ciki daga nan in ya zo wallet ɗin daga shafi na biyun nan sai kuma ka dawo da shi bankin ka na Najeriya amma kuma shi wannan shafi na biyun ka san wasu da yawa suna tambaya akwai jakan sa kuɗi da yawa da za ka yi buɗewa to shi wannan ma'adanin sabo ne kuma abin da yasa ya zama sabo to ba kowane shafi ba ne ba kowane ma'ajiyan jaka ba ne za ka same shi da wannan ma'adanin kamar yadda kuke gani zan cika bayanan da ya kamata ku ce na cika a nan wanda kuma za ku cika sai kuma mu ci gaba abu na farko zan sa sa ba sai zan zo in sa haihuwan shekarun shi zan zo in ce 1998 watan goma sha biyu ga watan goma sai zan ce email sai tsallake nan ba dole ba ne sai na zaɓi password ɗin da zan saka sai nan ma sake zaɓa sai in je ƙasa ce to wannan abin da kuka ga nake yi yana juya wannan shine abin da yake yake tabbatar kuma da na'uran cewa mutum ne yake yi idan idan ba mutum ba ne bai san me zai zaɓa ba yawwa kamar yadda kuke gani account ɗin ya buɗe amma sun ce ka duba wato jakanka na karɓan saƙonninka ka duba za ka ga wani link kuma sun ce mana idan ka bar shi ya wuce awa ɗaya ba zai yi ba kuma aikin ya wuce awa goma sha biyu kuma za su goge wannan account ɗin. To yanzu zan je zuwa ga email ɗina. Kun ga na zo zuwa ga email ɗina ga share ya shigo. Sai in danna a kai. Kun ga na danna kun sun ba da suna gashi nan sun ban username ɗina mai tsayi sun ɓoye password dina, sai in danna nan activate kamar yadda kuke gani account ɗin ya activating sai in danna nan login sai suka ce in sa username sai in koma nan in kwafa abin da na saka sai in kwafa in dawo nan sai na saka shi sai kuma in sa password ɗin da na zafa sai na ce submit kun ya buɗe shafin To, ya buɗe shafin za ka ga abubuwa da dama, amma mu duk ba su ba ne damuwanmu. Abin da muke nema shi ne ko a waya ko a kwamfuta ka ya buɗe ma za ka zo ka danna a kan nan. My portfolio in ji kenan. In ka danna a kan nan za ka gangaro ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa sunan shi S SBM kun gani. to na dawo nan sai in je na dawo nan zan je ƙasa sai in nemi wallet mai sunan wannan yawwa kun ga na samu wallet mai sunan wannan sai in danna kan nan gana danna a kan nan sai suka ce min ba da shi sai ka duba saman nan ka gan shi wallet ɗin kenan sai ka zo ka ce receipt da ba tura kuɗi za mu yi ba in tura za mu yi shi ne za mu sa a nan kaga sun ce ka da ba ka da gurin da za a tura ma saƙo ma'ana wato account number kenan suke nufi amma kuma account number na zamani to yanzu sai in ce ina so in samu wani ina so in samu guda ɗaya kamar yadda kuke gani yana samun mun account ɗin kenan yana juyawa kun ga ya samun mun guda ɗaya to yanzu sai in dawo nan gurin sai in kwafa account number na kenan ta ciki za a biyan sai in dawo nan sai in ce sai in dawo danna akan nan wallet address sai in ce add kun ga yana loading yawwa ya kawo sai in ce na saka sai to kun ga pin ɗin nan da suka tura min wato a cikin email ɗina na dawo nan sai in koma baya sai na bayan na koma baya sai in shiga nan sai in kwafa wannan kenan Kwafa wannan kenan. Kamar yadda kuke gani kun ga na kwafa, in dawo nan sai in ce da kuke gani kun ga na kwafa sai in dawo in ce sai in yi typing na saka sai na ce kunga ya ce min ya saving successfully kungan shi anan to anan shine a duk lokacin da ka dawo baya kamar haka yawa a duk lokacin da ka zo kuɗinka suka kai naira naira dubu goma sha biyu a nan ka zo ka danna a nan ka danna ok zai ciro maka su a cikin kwana ɗaya ko kwana biyu. To yanzu abu na uku shine zan nuna muku inda za ku sami wannan kuɗaɗen kuma. To abu na biyu shine za ka zo abu na uku kai shine za ka zo ka kwafa wannan to duk wanda ka tura ma da wannan link ɗin shi ma. ya cika za a ba shi dubu huɗu kuma kai ma za a ba ka dubu huɗu amma kuma in ka tura mai ka tabbatar ya cika shafin farko da shafi na biyu sabida idan bai cika ba za su iya baka ka dubu ɗaya ko ɗari biyu to kuma kaga ai ba haka aka so ba shi isa ba wai za ka je ka saka a social media ba ne ka pasting. A'a, za ka samu mutum ne ka mai bayani kuma sai ka ɗora shi a kan hanya da zai za ka tabbatar ya cika dukka sharuɗoɗin nan za a baka za a bashi kuma shi ma in ya kwafi nashi ya ba wani haka za a bashi. To bayan ka kwafi wannan ka bashi shine link na biyun kuma zan sa maka shi ma a description na shafin nan kenan inda ka kwafo ka cika naka shi ma haka za ka kwafa ka ba shi ya cika nashi haka za ka kwafa ka ba shi shi ma ya cika shi in Allah ya yarda ya cika za ku samu za ka samu kuɗi kowane rana yawan mutanen da ka kawo yawan kuɗaɗen da za ka samu kuma tsarin cire kuɗin shi ne bar aka cire ya wuce dubu goma sha biyu ba sai dai ka riƙa cire dubu sha biyu amma ba zai wuce sha biyu ba kuma a nan za ka ga dubu huɗu an ba shi dubu huɗu kuma ni ma yanzu haka an ban dubu huɗu kuma na muku alƙawarin zan nuna muku nawa shafin don haka bari ku gaya nawa shafin yake kamar yadda kuke gani ga shafin ya buɗe da zan nuna muku nawa ga yana loading yi shiga za ku ga yadda nawa yake Yauwa jama'a kamar yadda kuke gani ga shafi na nan kun ga na samu dubu na samu ɗari takwas dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyu kamar yadda kuke gani kun ga na cire dubu goma sha biyu kuma shi ma zai sauka zuwa dare kuma kun ga me nake da shi a ƙasa to jama'a akwai wanda ya ce wai na zo na sa muku bidiyo da baya yi To jama'a a gaskiya ban ji daɗin maganan nan ba. Duk bidiyon da kuka ga na sa muku na sa ne domin na taimake ku mu taimaki juna gabaki ɗaya. Mu gudu kuma mu tsira tare. Haka jama'a duk bidiyon da na sa muku sai na tabbatar na gwada ya yi shi sa nake tsayawa nake ɗaukan lokacina in tabbatar na gwada kuma kuma in ba ku domin ku ƙaru. To jama'a kamar yadda kuke gani a nan nan zan dakata da wannan bidiyon don haka wanda wanda bai san shafinmu ba kuma ya kamata duk mai zuwa ya zama cewa ya ya subscribing kuma idan bidiyon nan ya ma kyau kuma ka like kana da tambaya ko ƙarin bayani game da wani bidiyon sai ka danna comment a ciki kamar yadda kuke gani na shiga YouTube idan na zo nan zan sacin sunan channel ɗin Arewa Arewa Tech sai na sat search kamar yadda kuke gani ya buɗe zan je in nemi sunan zan je nemi sunan shafin kun gani akwai irin masu irin shafin da yawa kuma kun gani ga bidiyon da yau na sa da safe ga bidiyon da yau na sa da safe kuma shi wannan bidiyo wato na muku bayani ne akan yadda za ku mining ɗin crypto kaga na danna akan channel ɗin kun ga yadda shafin yake jama'a kar ka manta ga wasu bidiyoyi da na saka masu yawa da dama da duka za ku ƙarar da shi kuma ku koma ku kalle su kuma kar ka manta kamar yadda kake gani a subscribing kuma suka danna ƙararrawa duk lokacin da muka sa sabon bidiyo zai zamanto kai za ka fara gani zai zamanto kai za ka fara gani kuma ka sharing ka liking kamar yadda mun sa bidiyo an ci maka awa uku da ya wuce mai saka bidiyo kuma YouTube sun sanar da kai don haka jama'a lafiya